وإن لك لأجرا Mamnun? Haƙiƙa, kana da lada wanda baya yankewa akan wahalar da kake sha wurin isar da saƙon Allah kuma babu wanda zai yi maka gori da wannan lada